Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba 26 ga watan Dulka'ida hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ɗaya ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fiqhiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mun shiga alfaslul khamis fasli na biyar da ke bayani akan ahkamut takfin irin ƙa'idoji da hukunce-hukunce da dokoki da shari'a ta zayyana dangane da abin da ya shafi likafani da kuma yadda ake sawa shi mamaci likafanin da inda za a samu kudin likafanin shin wane ne haƙƙin mallaka ma mamaci likafani yake a kan shi wannan babu yana da matuƙan mahimmancin gaske al'umma su tsaya su fahimce shi a don komi ba sai don al'amarin mutuwa ana yi yau gobe a yi ji ba a yi haka dai to ku al'amari ne cin da yana maimaituwa kuma gidan kowa akwai ko gidan kowa babu dai kowa dai da kenan zai mutu ko kuma za a mutum maka to ya kamata aƙalla ka tsaya ka san hukunce-hukuncen nan wannan ke sa kuke samun matsala da malaman da suka yanke shawara cewa su fa annabi kaɗai za su bi ko za ku ga ai in aka yi kaza ma ba komi ko ai an saba ana yi malamai na tsaye a wajen suna ji suna gani ba sa magana waɗannan malaman ba su yanke shawara annabi za su ba suna bin kansu ne da son zuciyan waɗanda suke tare da su waɗannan irin malamai su ake ce ma ulama ubani isra'ila su ne wanda suna kallo ana ɓanna ba za su yi tsawa su ce a bari ba wannan kuma aiki ne da ke fusata Allah wannan ya sa Allah ya umarci annabawa biyu annabi dauda da annabi isa su tsine mai irin waɗannan malamai albarka ƙiriƙiri kawai don wani yabe ka kana kallon gaskiya sai ka sauka kan gaskiya don yaban wani to ba ka son yaban Allah ba ka son Allah yabe ka ba ka son ka birge Allah sai mutane ita jama'ar annabi duk waɗannan abubuwan in dai za mu shiga cikin harka to gaskiya yanda ya zo a sunna kaɗai za mu wallahi al'adim duk wani wanda yake da ra'ayi kowane ne shi kai ra'ayin nan ko fa an rubuta a littafi kaga ƙorewa kenan in dai ya saba ma ra'ayin annabi wallahi mu ba da mu ake yi ba kuna fahimtar wannan mu mun riga mun yanke shawara cewa mu fa annabi kawai za mu bi kuna ganewa shi sa da yawa suna shan wahala don mu ana son a kaikaita a tafi da mutane wallahi mu ba wani mutumin da muka fahimci cewa dole sai da shi za addini ba wannan wanda dole sai da shi za addini shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuna gane wannan in kai addini ba a bisa tsarin shi ba to nan ma ka fadi Allah ya shiryar da mu to al'amarin likafanin nan yana daga abin da ya zama dole a tsaye a kula yanzu kwanakin bayan mun zo nan mun yi wankan gawa da sa likafani a aikaci kun sa abin da ya ban mamaki a lokacin da aka hada likafani a nan wasu sun ta mu daga baya suna magana to malam ya haka na ce wannan irin na annabi ne to ai malaman sun cince kaga an samu matsala mu malaman mu sun dora mu akan ba annabi kadai ko kuma malamanku sun ɗora ku abu annabi da su kuma to kaga wannan hanya ne daga cin hanyoyin ɓata Allah madaukin sarki ya kiyashe mu daga bata mala ce la tafham min alhadis annahu la yajuzu dafn bil layl la kakkumanta mun yi bayani akwai mutumin da ya mutu cikin dare sabe suka kokota suka je suka binne shi da sai annabi ya faɗa domin a lokacin an samu matsaloli biyu ne matsalan farko shine an binne shi da daddare da kafanin da ya kamata a samu a mai amfani da ba da shi aka amfani ba mana saboda dare ne mai yiwa 'yan kasuwa sun rufe shagunan su ba a samu daman siyan likafanin da ya kamata ba wanda ya sa annabi ya faɗa haka sannan cikin dare aka je aka kokota nan da na aka je aka binne shi a lokacin waɗanda suka halarci sallan jana'izan 'yan kaɗan ne wannan kuma yana daga tauye haƙƙin mamaci kuna fahimtar wannan da kyau duk wanda zai surutu ya yayi wallahi alazim jama'a ya kamata lokaci ya yi da cin da muka ce sunna zami to ina ganin ko mutum aka haifa ya shekara arba'in ya kamata a ce ya yi hankali ya yi. to da awon sunna a ƙasar nan ko aƙalla daga jaddada ta zuwa yau ta kai shekara arba'in wai amma wai har yau ahalus sunna lokaci biye da za su bi sunna ba sai a zo an mutu sai ga wani ya kosa oya oya oya shi dai a sallah su tafi harkoki sai kaje shi ba zai mutu ba kun gano wani kowa ku rabu da shi ya ta surutu a zauna a jira mutane gwargwadon abin da ya kamata a bisa tsari su ake mutane su yawa shi in yana ganin yana sauri ko inda mai kan gado ne shi ba sa kare ba da sai kama hanya baki alaikun kawai sassaɓe cikin jama'a tafiyan shi ya bar sauran al'umma kawai su ibadan nan da za su kuma wallahi shaidan ne ke jan mutane akan wannan abu ina gaya mu gaskiya inda kallon kwallo ne ko kallon kalan kuwa ko neman kuɗi ko abin da ya kama da haka ba zai ce ya kosa da wani ɗan siyasa zai zo nan ya zauna ya zaunar da mutane ya ce su jira shi in ya fito zai raba wa mutane dubu goma goma in yi yini za a yi ba zai kosa ba kuma ba zai ce har yau ya labe bai fito ba duk wanda ma ya nemi ya kosa sai a ce ka yi haƙuri man honorable na gana da mutane ne amma nan fa Allah ne ya umarce ka bisa harshen annabin shi kuma ya ce in an yi wannan abin ba wai zai fada ƙasa banza ba ne akwai alherin da zai biyo ba ma me ke damun mutane ne jama'a Allah shiryar da mu to shine malai yace kada a fahimci wannan hadisi akan cewa yana hana yin sallan gawa ne gaba ɗaya ko binne mutum cikin dare kar mutum ya fahimci wannan sai ce fa'innan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama dufina lailan ai manzan Allah da dare aka binne shi lakin na zajara muƙayyad bi adami salati alaman mata billail sai dai hannun da annabi ya yi shi ne duk wanda ya mutu da daddare a tabbatar dai an mai sallah kun gano wannan da kyau ko a tabbatar an mai sallah kada ya zama saboda gaugawa a ce an zo an binne shi ba a mai sallah ko kuma adadin waɗanda ya kamata a ce sun mai sallah sun zama 'yan kaɗan kuna fahimta Allah madaukin sarki ya sa mu dace yani idza tuwfiya billeli waƙo biyar qubira duna an yusalla alaihi Hiyan, Anuhu. manhiyun anhu ya yace in mutum ya mutu cikin dare aka ce wai za a je a binne shi har a kai a binne shi ba a mai sallah ba to wannan abu ne da shari'a ta hana ko kuma ya zamanto waɗanda za su yi sallan gawan ‘yan kaɗan ne. So dama jama'a ku riƙa haƙuri da mu, muna bin tsari ne da muka karanta. In ana son abin ra'ayi ko mana da ra'ayi, sai aje ra'ayin shi ya bi. Za a zo a ce man malam an rasu ƙarfe tara na rana na safe. Kuma ni yake son in yi sallah sun ce to masha Allah kun ga yanzu tara ‘yan kasuwa sun tafi, ma'aikata sun tafi, ɗalibai sun tafi, waɗanda suka rage a unguwa ‘yan kaɗan ne. in so samu ne mu jinkirta zuwa sallar azahar sai a ce wai har sallar azahar saurin me kake in kai ne ka mutu ba annabi ya ce akwai adadin mutanen da in sun mamaci sallah to Allah madaukin sarki zai gafarta mashi mun san wannan ai kuna gane me naka na gogawa. shi dan ne ke kokarin magana a bakinka da ingiza ka ka zuzzuga ka zuzzuga ai sallan dan ya samu nasara akan wannan mamacin wallahi al'adim abin da ke faruwa kenan wannan zullan da kake duk a gama a yi da wurin aje a dawo sai ga mutum kuma ya zo turus in aka yi saurin aka yi sallah aka je aka dawo me kuke yi ba zama saban Allah kuke da sunan zaman makoki ba akwai abin da kuke da wuce wannan me na gaugawa jama'a ku rika jin tsoron Allah kuma kuna tausaya ma ƴan uwanku da suka mutu kun gano wannan da kyau ko ku ji tsoron Allah ku tausaya ma ‘yan uwanku da suka mutu duk irin waɗannan abubuwan da ake yi wallahi al'azim gaba ɗaya ba daidai ba kuma yanzu kun ga mun ce ba daidai ba haka za mu aiki da abun. surutu ne kila za su koma gefe su yi Allah mun roƙi Allah Allah ka zare mana damuwa game da surutun da ake kuma wallahi Allah ya cire mana kawai muna faɗi ne saboda waɗanda surutu ke damunsu su san cewa mun fa sani da wani zai zuci malam ana magana ah, to malam tun da muka ce za mu ce da kyau mu ce ba kyau ai mun san sai an mi a ah, to tun da mun riga mun sani kana ɓata ma kanka lokaci ne da ka daina zama inda yake maganar da zai fi maka sauki ni ba mai zuwa yi magana ba kai da aka raina kai yake a gabanka kai kuma da yake wawa na yadda da kai kai kuma sai ka zo ka gaya mun da sai ka shuru da bakinka in ka ji kai bakin cikin ka in na bakin ciki ne in na dariya ne kai in na me kai ni ka rabu da ni in rayu da kowa daidai wanda yake munafunta ta wannan kuma shi da Allah <laughs> ina ba ta mun gano wannan da kyau sai mu tafi daidai da kowa mu zauna mai zumunci to amma kun ga waɗannan abubuwan jama'a ku rika jin tsoron Allah a kansu bai wuce awa biyu ko uku za a samu akalla mutum ɗari ɗari biyu sai sallah ba nan sai ga wani ya azazzala mutum talatin sai sallah sau da rashin kan gado da rashin sanin makoma da rashin azkar to baka yi azkar ba aljaniya a ari ka yana magana da kai Allah shi kyauta mala yake cewa lakin iza du'iyan nas wa hadaru fil masjidi malai ce amma in aka kirayi mutane kuma suka halarto masallaci wa sallal muslimuna alaihi fil laili aka samu mutane da yawa sun yi sallah cikin dare fala haraja nan babu laifi kene yanzu mu iya zuwa masallaci mu sa mu ce muna gayyan mutane su zo sallah amma ka'ida ba fa haka ya kamata a ce ba a ka'ida abin da ya kamata shine a ce as jami'a as jami'a as jami'a duk wanda ya ji wannan kawai sai taho masallaci to amma yanzu mutane masharranta ne kuna za ku ce a salatu jami'a wani sai dauki waya kira jami'an tsaro ya ce ga waje kaza can ana kokarin ta da fitina haka ne ko ba haka bane to saboda wannan saddul lizzari'a kawai sai ya ce jama'a ana gayyatan al'umman musulmi a wani Allah madaukin sarki ya mai rasuwa za a zo za a mai sallan jana'iza kaza kaza shikenan simple ya isa kuna fahimtar wannan da kyau ko duk wanda ya ji wannan kawai sai fito shi sa a cikin hadi a cikin maganganu al Shafi'i yake cewa bainana wa bainahum shuhudul janaiz abinda da ke bambance ahlus sunna da yan bid'a shine halartan janaiza yan bid'a ba sa zuwa halartan janaiza irin wannan shi sa wani mai waƙen Hausa har yi waƙe yake masu zambo yake cewa wani sai ga ya noke dan ya ga in ya je ba na cefa ne zai samu ba don ba sa zuwa amma in aka za ka taru a masallaci aka yi irin wannan yekuwan to ma sha Allah al'umma kawai sai zo sai su tattaro sai a yi ibada kawai sai a watsi Allah ya tsare mana imaninmu shi ne sai mala yake cewa fala haraja fi an yi na laylan don an mai sallah irin wannan to babu laifi a ji a binne shi da daddare illa an ya tsarra insanun sai an samu mutum ya buƙatu ila zalika zuwa ga abin ne shi da daddaren ne kama ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa ƙala jabirun inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khataba yawman jabir ya ce manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya yi hutuba wata rana fadakara rajulan min ashabihi cikin jawabin da ya yi sai ya ambaci wani mutum daga cikin sahaban shi kubida wanda allah maɗaukin sarki ya ɗauki ran shi fa kuffina fi kafinin gaira tsa'ilin sai aka yi mai likafani da likafani da ba mai yalwa ba ba wadataccen likafani wanda ya kamata ba wa kubira lailan sannan aka binne shi cikin dare wa kubira lailan cikin dare aka je aka binne wannan mutumi fazajaran nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya tsawa ya fada kenan kuna fahimtar wannan so da dama mutane ba su san annabi ba amma me yasa ba su san annabi ba ba su san addini ba me ja ba su san addini ba ba su san ilimi ba shi ke damunsu dole duk wanda zai jagoranci mutum biyu dole sai ya yi fada kuma dole sai ya riƙe sanda ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa ke ganin ko da bafulatani ne a daji sai ka yana tafiya yana tsawa haka ne kuma da sanda a hannun shi to haka ballantana dan adam wanda tunaninka shigen irin tunanin shi ne mawaƙi ya ce sai ga mutum guda ya te da garkunnan shanu amma mutum biyu sai ka kasa daidaitan hannu kuna gani mutum biyu ka sa su su ba hanya ɗoɗar abin sai gagara amma shanu garke guda sai ka yi tafi da su to dole ne ana da bukatar wani lokaci sai an yi tsawa shi sa wani lokaci annabi in yana magana sai ce ka annahu munzuru jayshin amma sai wani ai manzan Allah bai faɗa wa gaya maka kai makaryaci ne kai baka san annabi ba yanzu gashi annabi sai yake cewa jara, annabi ya tsawa ya faɗa ya jan kunni ina fatan mun gano wannan da kyau in ka san annabi duk irin waɗannan abubuwan zaka kiyaye da su to amma in malamai suka sai sai faza jara sai annabi ya tsawa to me tsawa a fassara mutane su fahimci menene kace-kace ma masu wannan aikin kace-kace ya danganta ne akwai sanda annabi yana zaune ce kar wanda ya ƙara mai tambaya kawai dokan ta ɓaci ba don komi ba sai don sun yawata yin tambayoyi na ta'annuti kalli tausayi irin na annabi wani ya zo ya tambaya ya baba na fa annabi ce na wuta wani ma ya zaburo ni fa ya ce ubanka na wuta Sai na abubakar ya ga ana ta auna dattawa wuta shine sai ya ce ya rasulullah mun tuba yace matsalan da ya same ku shine matsalan banu isra'ila in waɗancan mutane masu kan gado ya kai ga annabi wani lokaci yakan yi fushi har ya irin waɗannan maganganun ka auna da mu kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah ya shiryar da mu wannan na kawo muku wannan ne so da dama aka samu malami da ke karantar da mutane ya yi fushi ya yi fada sai ce wai ba haka annabi yake yi ba tambayan shi wanda yake cewa ba haka annabi yake ba ina ya san annabi jawa kuna fahimtar wannan tambayan a ina ne ya san annabi da ya san annabi ba haka yake yi ba sai ce an gaya mai daga gaya maka kawai za ka iya gane ɗabi'un annabi Allah ma halicci da ya halicce mu ma yakan yi fushi sai ka ja ce wagadiballahu alaihim kuma ranar kiyama Allah zai yi fushi fushin da bai taɓa yin irin shi ba ashe dama yana fushi kuna fahimtar wannan da kyau ko kuma ba zai ƙara yin irin shi ba annabi fushiye da matan shi ya wata guda bai shigo gida ba sai ma da ya rantsuwa ce ba zai shigo ba kawai ana cikin jin daɗi ne da annashuwa ya faɗa ko ko fushi Ka'ab ɗan Malik ya ce lokacin da annabi ya sa mai dokan ta ɓaci, yakan zo ya tsaya kusa da annabi sai ya sallama. Kun gano wannan da kyau? Annabi kawo da kai, ba fushi annabi ya yi ba? Sanda ma ya zo jawabin farko kafin a sa mai dokan ta ɓaci, ya ce daga shigowar shi sai ga annabi tabas sama, tabas sumul mughdabi, ya yi murmushi murmushin mai fushi. Ya murmushin mai fushi yake, ba yaƙe ba? Su da dama irin waɗannan abubuwan suna faruwa annabi ya je khaibar sai ga umar ya je ya tsinto wani fallon taura ya zo yana karanta ma annabi annabi ran shi ya ɓaci sai da abubakar ya daka mai tsawa annabi ya ce alam atikum biha bai za a kaiya. jama'a kuna fahimtar waɗannan abubuwan ku yadda kuke son a riƙa ba ku uzuri ko to malaman da ke karantar da ku ku riƙa ba su uzuri mutane ne kuna fahimtar wannan da kyau ko mutane ne duk wanda kuke mu'amalantan shi shi ma mutum ne ku ba shi uzuri to amma duk wanda za a sa shi aiki yana da bukatan a yi mai tsawa yana da bukatan a faɗakar da shi in ba ka ba sai me sai shirme ina fatan mun gano wannan da kyau bari mu buga muku wani misali yanzu yanzu da ya faru wanda ba tsara shi aka yi faru a haka ba so da dama lokaci na zan yi karatu zan tsara wasu abubuwa sai in ce kaza da kaza kar wanda ya taba ni zan yi jiye jiyan na aka zo aka yi man da siya cewa in rika barin waɗannan da ke ƙoƙari su rika yi na ce in mm, mm, su yi aikin da aka sa su ni kuma wannan zan iya ba wani abu ba ne aka ce dai in bari yanzu nan na bari na ce su yi mun zauna yanzu ba su kunna spikun sama ba kuna kallo aka shiga aka yi mana ishara ba kunna ba mun gano wannan da kyau ko yanzu yanzu na amma in ni zan kunna abuna in sa ina zama zan plugin wayoyi kuma in kunna jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu yanzu ne sai da suka yi wannan kuskuren sai da muka yi akalla wajen minti goma sha biyar sannan ne suka faɗaka ba su kunna ba sannan ne suka je suka kunna to su kaga an ce ne dan Allah in bari to na bari kuma ga shirme ya faru kuma ni na kasa gane yanzu a plugin wannan abin shine matsala ko komi <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan shine laifi nayi shine laifi yanzu ina aikace-aikace a nan wajen an ce dinna tattare ko ni nike yi in na bari kuma na sa wani shi na uzurin da ya fi matsalacin zai tafi uzurin shi in mun bar shi kuma ya sa mime mu samu matsala to kuma sai a samu matsala ko masu mana irin wannan surutun ne fa suke mana surutun in mun je makabarta muna cewa ayi kaza ayi kaza a bar kaza sai ce gashi nan ai kamata ya in shiga cikin rami in yi haƙi in yi kwaɓi duk ba na yi ai wanda muke koyi da shi shi ma bayin yake yi ba Shi ne manzan Allah ai in yaje zama yake shi wa'azi kawai yake sauran sahabbai ne ke aiki amma da ba ku san annabi ba ba ku da ilimin shi kun je kuna ta shirme akan wannan abubuwan ko yakin azab da aka je annabi ba haƙi yake yi ba har sai lokacin da ga wannan dutsen ne ya zama masahabbai matsala Shi ne manzan Allah ya zo ya fasa shi jama'a kuna gano wannan da kyau ku duk yanda kai sai wani ya koma gefe ya ce ba haka ba in kuma kai yanda yake so kuma zai koma gefe ya ce ba haka ba yanzu mai yiwa wannan can nesa da ya tsinci karatun ya fara daga tsakiya zai ce akwai wani abin da suke faɗi ne ba sa son aji to shi kuma daga lokacin zai dasa sabuwar shubahan shi duk maganin da baka san aji malam ka sa na'urar naɗa bayanai na zamani kana ɗauka wannan ma bai fadari ba shi sa ina maku nasiha ne da gaba ɗaya mu zama masu ba juna uzuri yanzu wanda aka ce su wannan aikin misali a yanzu ai wata da watanni ba sa yi ba aikin su bane amma kaga aikin da suke sun haɗa shi daidai wannan da aka ƙara musu to din sun yi kuskure a kan shi ba laifinsu su bane sai a ba su uzuri amma kuma da haka sai mu ɗan rankwashe su mu wuce don gobe ku kiyaye in ga kuma an zo ana rankwashi irin wannan kaman kaza ne taka ɗanta ai ba don ƙi ne ta taka shi ba me yasa don tarbiya take koya mashi Allah maɗaukin sarki ya samu dace shi ne annabi faɗa kan wannan an yi ƙabbiyar rajula billail an yi ƙabbirar rajula cewa kara ƙara binne mutum da daddare hatta yi sallah alaihi har sai an samu gayya sun mai sallah illa an yattara insan illa an yattara insanun sai da in shi gawon ne ya bukaci haka mana ana ganin aka bari zuwa safe to gawan za ta canza ko kuma in aka bari zuwa safe to za a yi gayyen da ƙarshen da sai an yi mace-mace ko kuma za a yi wasu abubuwa na bidiyo'i to a irin wannan yanayi ana iya ga mutane wadatattu a mai sallah kawai a sha mutane ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan wagan da ke son kai ko ta a karkashin ta bar shi kawai domin kowa ya san dalilin da ya sa aka yi amma wasu kuma abokan amayya sun ce kuma ga kaza shi yasa ba komai yake faɗi a irin nan ba Allah ya shiryar da mu to shine sai yake ca illa in yatarra insanin ila zalika wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace idza kuffina ahadukum akhahu duk lokacin da ɗaya daga cikinku zai sa ma ɗan uwan shi likafani falyuhsin kafanahu to ya kyautata likafanin mun gano wannan da kyau ko ta'a gwargwadon yadda ya samu iko wallahi al'adun jama'a ku ji tsoron Allah wajen likafani da kuke sawa duk likafanin da ake amfani da su kuskure ne ba daidai ba ne. ana sa samu likafani mai kauri sosai aƙalla in so samu ne kai kaurin wannan abu to amma mutane zai ce ba za su iya siye ba a wannan da ya mutu yanzu in ka sai mai wannan likafani mai kaurin ba mai tsada aka ce ba mai kauri ka sa mashi akwai ran da za ka ƙara sai mashi ba ya wuce ba kuma kuɗin da kuke ƙoƙari a bakku da shi ku kaza ku kaza tsakani da Allah wannan kuɗin me yi muku ya kora muku talauci muna kira ga al'umma annabi a yi ƙoƙari a riƙa yin abin da yake shine daidai akwai irin wannan likafanin da taɓa gani yanzu shi nake ta ƙoƙari mu samo a masallacin nan mu sai koda ya di dubu ɗaya ne a aji kawai mu amfani da shi mu zauna lafiya kun gano wannan da ke ku mu zauna lafiya ba wani abu wannan likafanin bai kai tufafin gidan aljanna da za a baka idan kai ma ɗan uwanka likafani ba bai kai shi ba ko ya kai shi tsada Allah shiryar da mu malai ce wal hadis rawahu muslim wannan hadisi muslim ya ruwaito shi a kitabul janaiz babun fi hasina kafnil mayyit a ƙarƙashin babin da ke bayani akan kyautata likafanin mamaci muslim ya fitar da hadisin a juz'i na biyu shafi na ɗari tara lamba hadisi na ɗari tara da arba'in da uku abu dauda ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babun fil kafni a mujalladi na uku lamba hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da arba'in da takwas ahmad ya fitar da hadisin a juz'i na uku shafi na 349 al-imam al-baihaqi a cikin sanin al a mujalladi na uku shafi na 403 haka al-imam al-hakim a cikin al-mustadrak juz'in farko shafi na 349 Allah ya saka masu da alkhairi wala shakka mala yace babu tantama bi anna ihsanin kafan domin kyautata likafani kama ƙala ahalil ilimi, kama yadda malamai suka ce an yakuna al-kafnu zifan dole likafani ya kasance mai tsafta ne kuna fahimtar wannan kai da ganin likafani ka san abu ne mai tsafta an yakuna kafan nadhifa fahiran sannan ya zama mai tsarki ne satiral jasad sannan ya sitarce jiki jasadal mayyit ya rufe duk jikin mamaci in aka ce rufe jiki ba a san a ga kusurwan jikin mutum gawa a ga kusurwan jikinta sam ana sai zama mai kauri ne wanda an lallabe jikin jikin zai lullubu da kyau walaisal muradu bihi almughalatu mala yace ba abin da ake nufi da kyauta da likafa ne shine wuce gona da iri ba ya'ani ba'dun nas yadhunnu anna man yuk anna yukrimul mayyit wasu daga cikin mutane suna zaton wai yana daga cikin girmama mamace yashtari laho kafanan min shi ne je sai mai likafani na alharini audi baj ko kuma tufan alharini wanda aka cuda shi da auduga matsalan haza min saraf malai ce wannan banna ne wal israf min almughalat shi kuma ɓanna yana daga cikin wuce gona da iri wa qadanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an zalika manzo Allah ya hana haka ne sai yake cewa wa iza kulta al’akfan idan ka ce likafani wa haza amrun kadla ya ka wannan wani al'amari ne wanda kamar ka ce ba zai yiwu ba Walakin walakinni asukaho min babul ilmi bi shay'i wa rubbama yaqa malai ce zan kawo bayani dalla dalla a ƙarƙashin matsalan da ke cewa a zo a yi bayanin abu a bayyana ma al'umma shi in an fahimce shi to zai yiwu jama ba wani abin da in aka kalle shi za a ce ba zai yiwu ba amma an karanta shi sai a ga zai me zai yiwu malin sai ke cewa idza kallatil akfan idan likafani ya zama ɗan kaɗan wa haza amrun qad kasanto likafani ya zama kaɗan za ka iya cewa al'amari ne wanda ba zai yiwu ba walakin ni a suƙuhu min babil ilmi bishe mala ya ce zan kawo maka bayani a bisa ɓangaren da za ka fahimci watan wata rana a kallin likafanin a ce ya yi ƙaranci kuma babu wa rubba ma ya ƙa'u mai yiwa lokaci abin da muke faɗi ya yiwu kamar yanzu mu ce in ya zama ba likafani wanda shi daga to Allah ya zai ce ba likafani a'a zai yi a ce babu shi wa idza kallatil akfan duk lokacin da likafani ya karanci wa kathural mauta kuma mamatan suka yi yawa jaza takfinul jama'a minhum fil kafanil wahid ya halatta abin ne mutane da yawa cikin likafani guda mu yuqaddamu aktharuhum qur'ana sai a gabatar da wanda ya fi yawan haddan alqur'ani ilal kibla, shi zai zama alqibla idza salla alaihimul imam duk lokacin da liman ya zo masa sallah fil kafanil wahid a cikin fi wahid a lokaci daya yuqaddimu aktharuhum hifzan lil qur'an za a gabatar da wanda ya fi yawan hadda ne ilal qibla li hadisi anasin za ka je inda fa ake sa likafani irin wannan ba irin yadda mutane suke shirme ba muna fahimtar wannan ba tara mutanen za a yi misali kama a ce a kawo wannan a ce waya ba hada waya ba hada waya ba hada waya ba an gama sa naɗe sa haka kun gano wannan kyau ko kama hanjin ligidi ba ka yake yi ba yadda ake yi ga sun rarrasu to za a sa masu likafani ɗaya ɗaya wannan na kwarjalle to babu likafanin da za ma iya naɗe su haka to sai a zo a jera su da kwarjalla a kan likaf a kan makara wa ya fi hada wani ne sewa sewa ne sewa sewa ne sewa sewa ne to shi wanda ya fi hada shi zai zama yalil imam wajen sallah kenan za mu jin an zo sawa a cikin kabari kuma shi zai zama yalil kibla kun bayyance wannan da kyau ko to likafanin za a zo da shi falle ɗaya ne haka falle guda haka to shine sai a zo sai a sa a saman sa haka kawai ina fatan mun gano wannan da kyau haka yake to kenan yanzu misali sai wani kawai sai ya je nazarin ai ana binne mutane da yawa cikin likafani sai aka ce yayi a aikace cinda ba kar ba malami ya koya mai ba nazari yayi ka gaya mun yadda za a yi wannan abin ya yiwu sai ya yi shirme daga baya in malami ya zo ya bayani ya fa gano ya yi shirman maimakon ya ansa sai ya ƙi a ta tabar za da shi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to malai ce saboda hadisin anas Allah ya ƙara mashi yarda ya ce lamma kana yawma uhud a ranar da aka yi yakin uhudu marar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi hamza ta abdul muttalib annabi ya ya wuce hamza Jama kun san waɗanda suka fara kare yakin musulmi su ne munafukai abdullahi ɗan ubai ɗan salul shi ya fara ma'annabi zagon ƙasa da yakin manzan Allah ya kare Allah shi ya fara sau da annabi ya tafi yaƙin da takaicin wannan abin a ran shi da sauran mumine kuma ya sa mu da yawa daga cikin mumine rauni shi sa munafiki ko to matsala ne a cikin al'umma in akwai munafiki ɗaya a garinku to kama ɗiga abin nan kalanzir ne ɗin ƙid a ruwa Allah sai ya yana so ko'ina ina fatan mun gano wannan da kyau munafiki ɗaya kama a sa allura ne a kalanzir sai a sa a bokitin ruwa akwai inda wannan abin nan ɗin zartsa abin nan kalanzir ba zai kai ba ko'ina sai ya kai an shirya kafiran maka sun ce a yaƙi annabi sai tara sahabbai sai ce ya za a yi sai matasa suka ce a yi da ta sai suka zasa ɗan kunkar yana ɗan ba da shawarar yaka sai suka ce kai manzo Allah kar a yakin nan sai annabi ya fi gamsuwa da shawarar waɗannan matasan sai ya shiga gida kawai ya shigo shido kayan faɗa. yana fitowa sai matas dattawa gaba ɗaya suka haɗa kai suka ce su suna ganin yaƙin nan da kar a yi shi fi. sai annabi ya ce to ai bai kamata ga annabi in ya shiru kayan yaƙi kuma ya cire ba sai ya buga ko da me zai faru kuwa in dai har ya fito to shikenan kuma sai ya buga aka ɗebi sojoji ɗari tara aka kama hanya aka tinkari yaƙi da su an je bayan gari ashe ana tafiya shi kuma abdullahi ɗan ubai ɗan salol yana ta zigi mutane yana nan ya ware wana zige shi a ware waɗancan a zige su a ware wannan a kaza ana ta sanya masu mugun tunani game da annabi sai da aka waye gari an ware mutum ɗari uku sun ma annabi ta waye ba su ganin darajan annabi ba su jin maganan annabi sun rena annabi kawai sai abladan uba ya ce mu koma gida an faje bayan gari ga sauran kafirai ana hangi a cikin mutum ɗari tara ya zige ɗari uku sau koma gida wallahi annaba kawai tsawa yana kallon shi ya koma da mutum ɗari uku jama'a ce kuna tafiya ko uku sai mutum ɗaya ya koma anya ba za a ga yawanku ya ragu ba mutum ɗari shida one third ya mai da su gida ba wannan yana daga cikin dalilin karyewan yakin annabi a uhudu dalilin na biyu shine ƙin jin magana da sabai suka yi an ce ku zauna a kan dutse ko mai ya fara kakku sauko kuna fahimtar wannan da kyau ko to kuma da abin da ya zo ya farin ya faru kuma sai suka sako da sun ji maganar da haka zai faru shine abin da nake muku ishara ɗazu in aka ce wani shine head sai ya faɗi magana ko ko kana ganin ba daidai bane kai nazari wajen magana a kanta ko kuma kar ya ce yi kaza kai tunanin zartar da ra'ayinka kana hasashe je kai wannan abin da aka ce maka kila ya riga ka a fagen kila ya san abin da baka sani ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan shi ya sabbaba matsala na biyu matsala na uku shine kafirai sai suka rika targeting manyan da ake tsoro babban da ake tsoro a cikin sahun musulmi hamza ne gaba ɗaya hamza ake tsoro kafirai ko kawo fa aliyu a lissafi fa ba ba su ma san ali ya iya faɗa ba sai da aka zo yakin badar kuma dan ya bige wannan kafirin da aka haɗa su suna fassara sa'a ne kuna fahimtar wannan jarumin da suka yadda jarumi ne shi ne kaɗai hamza jarintan ali bai bayyana a musulunci ba kwata-kwata sai da aka je yaƙin haibara sanda annabi ba shi tuta amma ko a yakin uhud baka da labarin wani jarinta da ali yayi ana kashe hamza sai 95% na yakin kawai ya karye kuma ga waɗancan sun sauko kuma ga guda ɗari uku an mai da su gida jama'a kun fahimci wannan da kyau ko shi yasa an kuna tafa ko sai aka samu wani jarumi a cikin ku ko ku yi ka tsantsan din makiya shi za su rika hari sai an waye gari an kifar da shi sauran ba za ku yi wahalan kifarwa ba ina fatan mun gano wannan da kyau ba za ku yi wahala ba ku daina ganin ku wasu isa ƙarya kuke yi sai abin ya faru za ku gani ina fatan mun gano wannan da kyau na buga mu wani misali nace duk hayaniyan da ake a magume mutum ɗaya ne fa aka rasa fa ina ga muku mutum ɗaya ne tal da yana nan ba shegen da zai yi ina fatan mun gano wannan da kyau dan duk abin da ake yana nan ai plan ne akwai shi a ƙasa ai san da yake rayan ai me yasa ba ai ba da ya rasin fa ko kun gano wannan da kyau ko sai aka taso da wutan din na sha faɗin wannan magana kuma gaskiya ne mu da ga mun tsaya yanzu aka yi ca a mu. ai an san mun tarbiyyanci da irin tarbiyyan da aka yi mana ne ganin ake mu zuƙe sauran za a iya taka su Allah ba za mu zuke ba sai ran da mu ma muka yi matashin kai da ƙasa kuma ya ɓata maka ku lokaci mun riga mun gama yanke shawara mu annabi kawai za mu bi jama'a kun gano wannan to matsalan da ya faru kenan yakin annabi kawai ya kare kan ka ce kobo kafirai sun wargaza sahun musulmi kowa ya tsere har annabi sai da ya hau saman dutse fa sai da aka wagari farfajiyan filin yakin yana hannun abu sufiyan ne yana cewa aina muhammad dama babban damuwansu shine su kashe manzan Allah mun gano wannan aina bin abi kuhafa wai ina abubakar aina ibn Khattab, ai ba zai ce Umar ba, ai na ibn Khattab, ina ɗan Khattab, ya ji shiru sai ce, ha'ula'i kutilu, waɗannan an kashe su, sai ce, o ila hubal, o ila hubal, o ila hubal, wai hubal ya samu ɗaukaka, cin da dama waɗannan ukun su ne matsalan kafiran duniya. Kun gano wannan da kyau ku? Saboda suna da yaƙinin in ba annaba Abubakar zai taken over. in ba abubakar umar zai yi kuma suna ganin yadda annabi ke ba su muhimmanci shi yasa idan jita-jita ya taso sai ga an sheka gidan abubakar an kira shi an ce za ka yi da kaza ƙoƙari ake a zige ma annabi abubakar ƙoƙari ake a zige ma annabi umar amma wala duk sauran sabai su ba damu da su ba ina fatan mun gano wannan da kyau da ya ce an kashe wannan umar hankalin shi ya tashi ya ji irin yadda suke ihu ana ma Allah shirka Umar ya ce ƙarya kuke ‘ya'yan arna waɗanda kuka ce an kashe su ya ce muna nan gani ni ne ibn al-khattab ga Umar al faruk ai ga sayyidina abubakar sannan ga mai gidanmu duka a zaune ƙarya kake yi shi ne sai ce lana uzza la uzza lakum mu muna da uzza ba ku da uzza mu muna da miliyan ba ku da miliyan misali mun gano wannan da kyau ko lana uzza wala uzza lakum mu muna da uzza ba ku da uzza shine sai sayyidina Umar ya kalli annabi Umar ce ku ba shi an mana sai ce ba mu san san da za mu ba shi ba ya ce ku ce Allahu maulana wala maula lakum Allah ne mai gidanmu ba ku da mai gida irin mai gidanmu Allah Abu Sufyan ya zage zage ya tafi suka kwashi abin da za su kwasa to a nan ne suka samu daman kacaccala gawan hamza don dama damuwansu kenan wani jarumi barde mai kwazo a cikin ku eh to duk yadda za su yi su kwantar da shi sai sun yi saboda ka san matsala in aka ce kuna da wani jarumi ko an kwantar da shi ko duk wanda ya zo kuma ko da ya fi shi to kafin ya karɓi fa kafin a ji tsoron shi fa bari buga muku misali a shek abubakar mahamudu gumi allah ya mai rasuwa yanzu halifofin da suka biyo bayan shi akwai wanda ya karbi irin shi a don allah akwai ka ce man gashi shek ja'afar mahamudu adam allah ya mai rasuwa jafar digiri ɗaya yake da shi na kan hanyar na biyu haka ne ko yana na biyu yana kan hanyar na uku shi wanda ya zama halifan shi digirin shi nawa uku shi Jafar digiri ɗaya a Madina khalifan digiri nawa a Madina uku amma ya karbi irin karbon Jafar jama'an kuna da jarumi kwaya ɗaya ko ku tattalin abunku in ba ka ba da garin da aka make shi za ku sha mamaki wannan jarumin shine kalli mahaifinku a gida ran da aka ce nan ko kuna ganin bai da amfani ko ranar sai ku raina kanku shine jarumin gidan ta akwai abin da ake raga muku a unguwa ana raga muku ne don wa don shi amma kun fi shi kuɗi kun fi shi ilimi kun fi shi ƙarfi kun fi shi komi komi ma kun fi amma kuma shi ne garkuwan naku lokacin da kafiran ƙasar nan suka rasa yadda za su yi da mu ana son a taɓa mu 'yan arewa amma ana tsoron manyan arewa sai suka kalli suwaye manyan suwaye waye saddauna ne tafawa balewa ne ribatun yaula ne wa suwa suwa har da kafirai fa a ciki fa aka tattaro su gaba ɗaya dare ɗaya aka yi musu kwaf ɗaya tun daga lokacin da aka yi mana wannan kifa ɗaya ƙwalan har yau an ƙara samun motsi na arewa kalli tazaran kashe su saddauna murtala da ya taso a ga take-taken shaka an bar shi da aka ga abaci ya ɗauko irin wannan tsarin an bar shi da aka ga umaru musa ya ɗauko irin wannan tsarin ya kai kuna tsammanin wannan ba fulatanin ma za su bar shi ne ba ana tunanin wannan tunani yake da shi ba kuna gano wannan da kyau ko hatta jan hula kuna tsammanin za su bata ne ai sun san irin wannan tunanin take da shi ai ba su bar jan hula ba kuna gane wannan da kyau ko to irin waɗannan abubuwan ko kuna da irin waɗannan mutanen ko tattalin abin goge. yi yanzu ana gama da saddauna ba a ƙara tunanin wani da zai mai zama makofin shi ba in kuma akwai makofin shi faɗi ina fatan mun fahimci wannan da kyau a san da suka yi mulki shekara shida suka yi kudin da suke samu yanzu kuɗin da karamar hukuma take da shi masu ba su da shi amma kalli abin da suka yi kalli abin da suka yi in ka je kudanci kaga su wolawo, abin da suka yi kenan ka bayyance wannan amma da aka gama mana da waɗannan mutanen wallahi abin da kawai ya cece mu ko wallahi musulunci ne in ban da musuluncin da Allah yake kallo ba inda za mu to kuma a yau ko wallahi abin da ake kallo kenan suwaye da suwaye ran waje kaza to sai a ce a fara rusa mutuncinsu idan mutuncinsu ya rushe ko bukata ta biya cin da dama ba ganin su da mutunci abin da ake nema kenan idan mutuncin bai rusu ba to sai a ce to a nemi rayuwansu ina bata mun gano wannan da kyau kenan ya kamata kowa ya natsu na kawo muku wannan ne don ku gane da ake neman a rugurguza annabi an fara tagetin waziran shi da a ga waziran shi ba su samu ba sai a ga waye sarkin yakin shi Shi ne hamza sai aka ma hamza lokacin khalid fa bai musulunta ba khalid shi ya kashe sahabban nan na saman dutse baki ɗayansu kun gano wannan da kyau shi je kashe su Allah ya sawaka to shine sai ce marra rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi hamza ibn abdul muttalib annabi sai zo ya wuce hamza wa qada juddi'a an sare ma hanza hanci ai kutti at amfuhu an yanke mai hancin shi in larabi yana son ya zage ka sai ya ce maka juddi'a an faka Allah ya kutse ma hanci ka kalla in hanci ma wani fatau haka kamar fate yayi yana yin kyau to ban ta ci da shi shine umrul qais ai da suka mai ce jadda Allahul barajima kullaha Allah duk yan kabilan barajin duka daddatse masa hanci ina fatan mun ga uban shi suka kashi Shi ne masu mugun addu'a wa muthila bihi kuma aka ba aka kacaccala gawan hamza kaca-kaca aka yi magawan ai bukirar baƙunuhu an ɓara cikin shi aka ɓara shi jama'a in ba an kama wajen ya zama ƙarƙashinsu ba kuna tsammanin haka zai yiwu a ce a tsaya ana ana ana fawon ɗaya daga cikinku ana yanka mai ciki zai yiwu ba zai yiwu ba abin da suka tsaya suka yi kenan suka barka mai ciki so an watsa musulmi baki ɗaya wa akhrajat hindu kabidahu sai hindu matan abu sufyan sai ta ciro hantan hamza ta hu, ta tattauna ta tattauna ta furza a fuskan shi annabi ya zo ya gani hankalin shi ya tashi ya ce ya rantse da Allah sai ya kashe mutum saba'in a cikinsu kuma sai ya masa haka Allah ya saukar da ya laisa laka min al'amri shay'un al'amari ba hannunka yake ban Allah ga dama ya karɓi tubansu in ya ga dama ya fi wasu zalunci dai sun yi amma kul Allah ya hana wannan to shi ne sai ke cewa to lokacin da faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam lamma marra bihi wa da annabi ya zo ya wuce inda yake kuma ya ganshi a halin da yake ciki ce laula an taji da safiya fi nafsiha ya ce ba dan safiya za ta ji babu daɗi a ranta ba ukta hamza ‘yar uwar hamza ce mun gano wannan da kyau ko safiya binta abdulmuttalib ita safiya ‘yar abdulmuttalib ne da hamza dawa abu talib ɗan abdulmuttalib da baban annabi da abbas da safiya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ne su kun gano wannan da kyau ko saboda shi hamza ai baffan annabi ne ko ne sa ya musulunta wata ba ya ce fa baiwa ya dawo farauta ta tare shi a hanya ta ce abin da ke faruwa a garin nan ba a kyautawa yanzu ɗan ɗan uwanka abu jahal ya ci mutuncin shi ya kunyata shi ya tozarta shi shi ko balarabe yana cewa almotu lal'ar abin kunya gara mutuwa don wani lokaci za su nemi aure ce gabara nan nan aka ci mutuncin ɗan ƙunku ba ku iya komi ba to da wannan balarabe ya yadda ya mutu da ya dawo farauta ya zo ya samu abu jahal a dandazon jama'a dama ya saba in ya dawo yana zuwa yana ba da labarin yadda ya arba da namomin daji a dawa aka ce ba labari ne don ta riga ta cika shi a ci mutuncin annabi duk da suke cin mutuncin musulmin a yi amma yau an taɓo na gida hawa malam yana ɗaga kwari da bakan shi ya dubi kumatin Abuja, jahal ya zubar da shi ya dinga haɗa mai kokara ya koma gefe ce ya musulunta ɗin tun daga ranar suka samu matsala kuma tun daga lokacin kafarin maka suke haƙon shi shi ne ce ba don safiya za ta ji babu daɗi ba lattaraktu hamzata hatta ta'akuluhul afiya ce zan bar shi dabbobin daji da tsuntsaye cinye gawon shi anan ce ba don safiya za ta ji babu daɗi ranta ya ɓaci ba ce wallahi da anan zan bar shi dabbobi su cinye shi hatta yuhsharu Allahu yawmal yuhsharu Allahu yawmal qiyamah har Allah ya tada shi ran tashin alkiyama min butuni tiyari siba Allah ya tada shi a cikin tsuntsaye da sauran dabbobi haka za ta bar shi haka annabi zai bar shi ba dan kasafiya ta ji babu daɗi ba da ya haka amma yanzu kai fa za yi abu ne ka san abin da kake ba jin daɗi sai ka ce yi ɗin saboda baka da mutunci to ka lissafa karshen ka zai zama a watsa kuwa Allah shi kyauta ƙala ya ce faka fanahu fi namra sai annabi ya mai likafani fi namira a wani ɗan bargo haka iza hummirar ra'asahu ana lullube kan shi yi ghattat wa min huna summiyatil hamru, hamran. daga nan ne ake kiran mayafi da ciwo alhimar kuma ake kiran giya da giya li'annaha tahmirul aqala li'annaha tahmir ay tughattil tana lullube hankalin mutum duk wanda ya shata ai idza khummira ra'sahu badan rijlahu ana rufe kan hamza sai kafa su bayyana wa idza khummira rijlahu bada ra'sahu ana bin ana kafa sai kai ya fito fa khummira ra'sahu aka lullube kan shi walam yusalla ala ahadin min min shuhada cikin shahidan nan kabba ay man salla ba illa hamzata hamza kawai aka yi masalla wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ana shahidun alaikum yawma ana shahidun alaikum al ni ne mai shaidan ku a yau ku sha kurumin ku yanda abin ya faru sanda aka kashe Hamza Safiya din yar uwarsa sai ta zo da likafani guda biyu a sa ma Hamza annabi da ya sai karbi likafanin to ɗaya likafanin babba ne ɗaya gajere ne to ana zuwa sai aka tadda inda kashe hamza kuma ga wani mutumin madina an kashe shi a wajen bar ku adalcin musulunci in kai ne zai gace to ku ba wannan ansarin gajeren aikin da ba yar oshe ta kawo ba sai annabi ce ai masu qura'a duk wanda ya samu dogon a samai wanda ya samu gajeren a samai ana yin qura'a sai qura'a ya fada kan hamza ya dauki gajere ko kuma ya samu dogo ina fatan mun gano wannan kuma likafanin na gidansa ne jama'a muna gano wannan in aka yi faru sai dai ka haƙura kawai dangi sun dinga zagin ka kenan ilal abad amma su sabai ba haka suke ba Allah shiryar da mu ya ce wa kuthratil katila waɗanda aka kashe a lokacin sun yi yawa wa qallati thiyab likafanin da za a lullube su kuma ya yi kaɗan wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yajma'u thalatha wal ithnain fi qabrin wahidin sai annabi ya rika haɗa mutum biyu ko mutum uku a kabari ɗaya wa yas'alu ayyuhum aksar qur'anan sai annabi ya tambayi cikin su yawan hadda wa yuqaddamu fil lahadi sai a gabata da cikin ƙabari wa kuffina ar-rajulaini wa thalatha fi thawbin wahid annabi ya rika binne mutum biyu ko uku a cikin tufafi ɗaya. wannan hadisi akhrajahu abu dauda abu dauda ya fitar da shi fi kitabil janaiz babun fi shuha fi shahidi yughsalu a ƙarƙashin babin da ke bayani akan wanka ga wanda ya shahada a jizgi na uku shafi lamba hadisi na 3136 wa tirmidhi fi kitabil janaiz haka al-imam tirmidhi ya fitar da shi a kitabul janaiz babu ma ja fi qatla uhudin wa dhikru hamza a juz'i na uku lamba na 1016 wa Ahmad fi musnadihi al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad a juz'i na uku shafi na 128 wa Daraqutni fi sunanihi haka Daraqutni ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan din shi a mujalladi na uku shafi na 116 wa Tabarani fil haka al-Imam ya fitar da shi a Mu'jamul Kabir a jizi na uku lamba na 2939 wa hasanahu hul albani fi sahih al-jami albani ya inganta wannan hadisi a cikin sahih al-jami a lamba hadisi na 5324 Allah ya saka masu da alkhairi Mala ce, Lakin laisa ma'ana zalika an yi jami'an fi thawbin wahidin, Mala ce ma'anan wannan ba shi ne a lullube mutane kamar hanjin ligidi a cikin likafani ɗai kwa san hanji ligidi ko ba haka ba ba san hanji ligidi ba wani abu ne da ake naɗe shi gaba ɗaya haka kama a ce a naɗa a naɗe a sa mutu kusa a naɗe sa haka gaba ɗaya ba haka ake yi ba kama yi famu ba'adul ikhwa min zahirin nas ba da shi yin da wasu daga cikin yan uwa za su fahimci zahirin nassin sun kalle shi cewa kamar an naɗe mutane a bisa wannan yanayi ne malai ce to ko abin ba haka yake ba malai ce lakin unzur ila ta'awilar ra'e. malai ce kalli fassara mai ban sha'awa da shekhul islam ibn taimiya wanda shehun musulunci ibn taimiya yayi. yi wal haƙiƙa kada wa kaftu ma'a hadal hadis ɗawilan malai ya ce kai haƙiƙanin gaskiya na dade ina kai komo don in fahimci wannan hadisi tsawon zamani lakin wajattu kalaman li shekhul islam ina nan ina bincike sai na samu fassara na shehul islam na kalahu aidan Sheikhun albani labarin maganan malaminmu ne albani ya karanta mana jama'a kun ga adalci malaman hadisi ko malaman ahalus sunna kenan malaman ahalus sunna ba sa ɓoye wanda ya karantar da su addini in kai ne haka iya karanta ibn taymiya ne faɗi ka mallaki majmu'ul fatawa in ga taya sai kawai karanta yadda ka san kai karantar da kanka Allah haka Allah zai ɓoye ka yadda ka ɓoye sunan malaminka kana nan za ka ta ƙoƙarin ka bayyana Allah Allah ba zai bayyana ka ba me yasa ga malaman hadisi Allah maɗaukin sarki ya bayyana su nan da nan bayyana malamansu yanzu a nan waye zai gaya mana malaman Bukhari uku zai wahala a samu mutum biyar su iya faɗi amma waye bai san bukari ba kana buɗe sayul bukhari zaka ji ya ce ne fulanun shi wannan da ya karantar da shi ɗin waye malamin shi ne ya ce daga wani daga wane har zuwa ga annabi amma sai Allah ya sa ya fice malaman nashi ma da yake ta faɗin su kullum a farko ba san sunansu ba shi ba ma sunan shi a isnadin fa sunan shi na bangon littafin ne shi ma ba shi ya rubuta ba wani ne ya rubuta amma ƙin ɓoye malamin shi da bai yi ba sai Allah ya bayyana shi amma kai ƙoƙari kake yi a ce ai kayi karatu ne from nowhere hawa malam ko manzo Allah bai karatu from nowhere ba wannan tana kai karamin ƙwaro jama'a mun fahimci wannan da kyau ku shi yasa kaga yace ibnu taymiya yayi to kai malam hassan ina ka samu wannan sai yace malamin mu albani ya gaya mana yace kala bune taymiya ma'anar hadis annahu kana yuqassimu ath wahid bayna jamaa bal kafani ɗaya ne za a karka ma jama'a da yawa fala yakunu ath sabigan li ahadihim in za a lallaba mutum ɗaya da wannan likafani ba zai ishe shi ba lakin kana yuqsamul wahid bayna ithnaini wa thalatha sai a raba likafani ɗaya da zai lullaba jikin mutum biyu ko mutum uku hadha huwa ma'ana annahu kana kuffina ithnaini wa wannan ke nufin cewa likafanin mutum ɗaya ne za ka sa mutum biyu ko mutum uku kun gano wannan me yau a nannaɗe mutum gaba ɗaya kamar yadda ake nannaɗa abu haka ko to sai a tsatsaga shi in aka sa mutum a kabari kawai sai a rufe saman shi sauran jikin fa yana jikin ƙasa jama'a kuna ganewa Allah ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa fi sabin wahid eh, fa yukaffinu kullu wahidin bi ba'dihi lid-darura kowane mutum da ya sa binne shi a lullube shi da bangaren likafanin saboda lalura wa illam yasturul kafan illa ba'da badanihi ko da yake ma an ka kalla ka sai ka ga ai likafanin ba dukkanin jikin shi lullube ba sai wani ɓangare kuna fahimtar wannan da kyau ko ɓangaren jikin ne kawai saman ya lullube amma sauran jikin fa sauran jiki na waje haka sabon manzan Allah fa zaka rayu amma yanzu a nan wajen wane ne bai da tufafi akalla ba a gasara ba mu ce goma goma kun gani amma kaga su Allah madaukin sarki bai ba su ba kuma Allah ya fi yadda da su sama da mu ai Allah ya tsare mana imanin mu jama'ar annabi za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum